والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أسأل وما أسأل بركة إنا منا مرة بدا أدعو أولا ما صلى شيء البركة أولا رأى كل حديث عشرين كرم وتن جمادى الآخرة الجمادى الآخرة الجمادة الثانية كما ينجح في كذا الجمادة ما تجي ومن تشي الثانية ياي سيدي بهاك يكبر دابا انك تشي الثاني انا صار يقول الثالث في رابع زوار كرش من تشي الآخرة يعني المتأخرة جمادة الأولى جمادة الآخرة ربيع الأول ربيع الثاني yana mana yana haɗin da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a ranar eh, da ta dace da daidai a cikin gautan jima'a da al'ashira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya wanda ya daidai da sha ga watan uku march kenan haihuwa mu da isa alaihi salam shekara dubu biyu da sha bakwai na auna littafi albarka na al'adabin mufrad sannan muna nan babin da yake bayani akan yi wa iyaye biyayya matukar ba su umarni da a saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda shine hadisi na sha tara daidai za mu tashi akan sai ko حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما an karɓo daga abdullahi bin am yake cewa manzan ana sallallahu wani bawan allah ya zo gurin manzan ana sallallahu alaihi wasallam ike cewa na zo ne maka mubaya'a ne maka shaffa a kan hijira zan gudu a wasu annar biyanan yake zai hijira ya baro can ya dawo gurman zan ana sallallahu alaihi wa sallam sun hijira kuma ai ɗaukaka ce babba a cikin sahabban manzan Allah mafiya falala a dunkule su ne muhajirun masu biye musu ansar ko to duk wanda ba su wanda biya tabahum in ma bi ihsan wa in ma bi ghairi ihsan ko eh, in ka bi su da ihsan to sai ka samu farala ka dace a wurin Allah in kun ko bi su ba ta da ihsan ba kun wannan ka kauce wa hanya an gane to shi yasa aka da Allah yana cewa lil fuqara il muhajirin alladhina ko wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin kaga hijira ba karama ababa ce ba to na kashi wannan bawan Allah sai yake kwadayi ya baro shi ma gida ya zo cewa manzo Allah yana ce yayi gwaninta kashi kuma yayi gwaninta sai dai wani lokacin zakai gwaninta amma garin yin gwaninta kuma sai kai wani abu da zai bata maka gwaninta eh wani lokacin mutum zai abin kirki to amma hanyar yin abin kirki sai wani abin da zai sa wani abin kirki nasa ba zai amfani ba yanzu misali kamar yadda ake bani misali cewa na kai mahaukacin masoyi wanda kai maki mai wani an gara mai yi shi da ka zama kana da masoyi amma mahaukaci wanda ka zama kana da maki amma mai hikima mai basira mai wani saboda maki mai hikima ba zai nuna maka ɗiyayya ba zai yi maka zaman ƙasa in Allah ya sa kai maka da hikimar sai a ringa ta ciki na shiki zama na baka eh, in ya dan jefa wayi ga tsallake ka wuce Allah ya kiyaye to amma lokacin masoyi sai zo garin ya amfani da kai tusar da kai baran ba mai tari wani ba Allah ne yake da wani da yake kauna sosai ba so ko kuda ya taba shi kawai wata rawancin yana bacci sai ya hango sauro ya dira akan goshinsa sai ya fusata ya rasa ma ya zai wannan sauran ne kawai sai ɗako ɗauko guduma ya zo ya nufi goshinsa ya ranga dama ganin ya kashe sauran kare ya kashe sauro a jikin wanda yake kauna abu ne mai kyau amma kuma abin da ya hanyar da ya buba kaga barna ce ba to ne abin da yake sanuna ma'ana hijira a ce mai kyau ko mutane da yawa suna wani mutum zai zo yi wa'azi ya gama wani yana ba daidai ba yana so yi masa nasiha abu ne mai kyau amma hanyar da zai biya masa wa'azi sai ta zama wata ta koma tura shi ko ko da sa ya wani saban da ya fi wanda yake ciki to shi sa ko da shi saka ko abin a sai zaka sai ka auna shi wani bawan Allah hijira yau abu ne mai kyau sosai fine and good amma kuma sai ya baro iyayen suna kuka ba ta so yi to shi ne zo na faɗa manzon Allah irin da ya ƙara gwaninta nan ma ya ce ya rasu Allah ji ita ubayi ruka an hijira zuwa na in maka mubaya'a akan hijira in maka shafa goyon baya ɗari bisa ɗari full support kuma wacce rattu abawayya ya miki ni na baro iyaye na suna kuka suna komai haka na sani da kukansu da komai haka ya tsallake su maza na ce a ah, irji hima. maza maza ka koma zuwa gare su fa adhikhuma ka je kai abin da zai sa su dara ya musu abin farin ciki yanzu kai abin da zai sa su koka saboda bakin ciki ka koma ka bi hanyar da zaka bi ka sa su farin ciki su dariya kama ta abakaitahuma kamar yadda ka sa su boka wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha in kai ba daidai ba sai ka zo kai abin kirki wanda zai goge kuskuren da kai kaga wannan hadisin da abubuwa da yawa da zamu dauka daga ciki shine mai za ka iya yi wa iyaye kuskure to amma duk da aka lokaci bai kware ba ko eh sai kai kokari ka je ka gyara dan a samu a daidaita abu na biyu wannan bawan Allah fa ta kanas ita so ya zo birnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ringa dacewa da ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai dace da sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai da sautin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai bi manzan Allah duk inda yake zo in yi taso zo masallaci zai fatawa in tambayi manzan Allah manzan Allah ya bashi amsa shi ma yana tattaunawa shi ya faɗa manzan Allah ya ba me yafi wannan akwai abin da ya fi wannan sallah a masallacin manzan Allah guda ɗaya tana da rai sallah guda dubu a masallacin garin kuma bane masallacin haram bane masallacin manka. to amma duk da haka manzan Allah ce bari irji ma ko ma ka same su fa adhikuma ka je ka sa dariya kamar abakai kan waka wanda ka so kuka haka girman matsayin manzo da girman kasancewa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ce kuma gurin iyaye an gane mai hadisin lissa ɗin cikin hadisin ko ice koma gurin iyaye je ka sa su dara saboda in dai har za ka ruwa kasance tare da manzon Allah bayan ka saba wa iyaye manzon Allah ma ka saba masa ko ba shi Allah ya turo ya cewa girma wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ba wa bil walidayni ihsana duk shi yake koyar da wannan alayhi salatu wassalam to shi yasa duk wani shehi ko duk wani malami ko duk wani sassan da zaka shiga ya raba ka da iyayenka ko duk wata matar da za ka aura sai baka da iyayen da lalle ka san cewa manzon Allah ma ya ce wani ya koma ba za ta nawa matar na ba za ta bari ka ɗasa da mahaifan ruwa, wanda ita ta koma ko ku ci gaba da dasawa da iyayenka an zuwa ce abin ya iyewa ta ci uwar ko dai uwar ko ita to waye zai koma a jiki ita za ta koma in dai abin ba zai tsafanci ba Allah ka sa mu dace حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي, عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن زيد بن عم عمرو نعم زيد بن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك قال نعم فقال ففيهما فجاهد سمي مكان الهجران وكما مكان الجهاد عنك أولد علي بن سعد دقى شعبة دقى حبيب بن أبي ثابت إجت وناج أبا العباس الأعلى شيكم دقى عبد الله بن عم إجت ونباو ألا يازو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونباو ألا يازو كل من زال يريد الجهاد ينا سوز دي جهاد تلد من زال الله إن الله شرع من المؤمنين أنفسهم وأمارهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون wanda ya yi jihari fi sabilillah ko ya kashe ko a kashe shi Allah ce to wannan da dukiyarsa da ransa Allah ya siye su da aljanna kuma Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan kan ku zata wanda aka kashe wurin daukar kalmar Allah matattu ne bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun a wata aya kuma bal ahya'un walakin la tashkurun rayayyu ne karata kama kuskure ne da haka masu jihadi suna fara mai girman gaske to shi ne wani ba Allah ya zo gurin manzo Allah ya ce ya zo ya jihadi haka kuma ya rasuwa ne ba a jihadi sai da izinin shugaba ni kadai wajen jin cikin da mutanen shi zama fita jihadi sai da izinin shugaba amma ni kasar roga ta kungiya ta ce mun jihadi wannan amma fita wani abu da kaga wannan zuwa ya gurin manzo Allah ya ce zai fita ne jihadi manzo Allah tambaye shi ahayyun walidaka shin mahaifarka guda biyu suna da rai fa qala na'am sai ce eh suna da rai fa qala sai manzo Allah ya shafa fihi ma fajahid ai jihadin ka yana can ya ka can kai masa jihadi kaga anan kalmar jihadi ta samu karin ma'ana akan wacce muke da ita ko sai da an ce jihadi suka ta kawai an je an jefa gurnet ko an jefa bom ko an tarwatsa ko an kai sara ko an kai suka to gashi manzo Allah ya ce mahaifanka suna da rai uwa da uba ya ce eh ice fa fihi ma fajahid da kai musu jahil da su cika musu baki da muku jahil a ga lalle jihadi tana da ma'ana da yawa ba iyayen da kake gani ba da tura da masu zaton cewa jihadi kullum ashe sai an da jihadi jihadi sun jihadi ta kama jihadi Allah ya ce ayyau da biyu jihadi da kufar wa munafiki an san da yake jihadi kufar amma jihadul munafiqin bai wanzu Allah ya ko ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا أقول جهاد كبير كي نقول جميع كيس القرآن إن جاء الله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به كي موسى جهادي نشي جهادا كبيرا ببان جهادي suna kalmar jihadi mai take nufi shi ne duk lokacin da ka tirsa sawa kanka yin wani abu ko da ko baya so ka sha wahala gurin yin wani abin kirki shi yi an kira kalmar eh, sallin ta zama da ake da azumi ta tahajjud in ka ga kamar sana da alaƙa da jihadi ko in ka ga a cikin jihadi akwai jimun da ha'un da dal a tahajjud akwai jimun da ha'un da dal to lalle yan gida ɗaya ne kalmomin wannan shi me yasa ake nasa da tahajjud saboda sai ka daure Na samu lalasu suruna da an dan haka kaɗan sai ya gudu ko kuma masu cewa goma ta marmari ko kaɗan yi na marmari ɗaya biyu sai ya gudu wannan ba zai iya jaharin ba ba ta hajjoji tare da wannan eh ba kokari wannan shi yasa ake kiran da ah, mujitai mutum mai kokari mai himma wanda ba shi da san jiki sai ya kira shi da mai mujitai an gane alamun maza ce to bihi ma fajani je ka can kai naka jihadin a gurin iyayenka uwa da uwa me mai na ana kai masa jihadi shine ka je kai ta bakin kokarin ka duk yanda zaka faranta masa rai kai duk yanda zaka kare mutuncin su kai duk yanda zaka taimaka musu kai shine fa fihi ma fajani babu babun man ara man adraka walidayhi falam yadkhulil janna ko kuma kace babun ko kace babu bil idafa ko kuma babun sannan ka shanar da raka da kilan majalis babun da yake bayanin akan wanda ya riski iyayensa guda biyu suna da rai amma bai shiga aljanna ba kaji ba wanda yake da iyaye guda biyu da ransu bai shiga aljanna ba bari mu ji حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عند الكبار أو أحدهما فدخل النار كبار in ma ya buga wannan indaka alkiba kib an gari manzo Allah ya ce ya wulakanta shi ya kaskanta nan ce rarima wato an fuhu lasuka bin rigam kenan me rigam baya a ce hancinka ya ci ƙasa kaga iya wulakanci ya bugu eh, shi yasa iya wulakanci a take mulki a ƙasa shi yasa man ga tashin sujjada ko ba da kowa ya kowa sujjada ba ai wanda ya kowa sujjada ba sai Allah subhanahu wataala kake dauka inda ya ko ina daraja ne fuskar kana daga ubun ka guda bakwai fuskar ka ko shi da hanci da tafin hannun ka guda biyu da gwiwoyin ka da ɗan yatsun ko ka kifa saboda Allah subhanahu wataala ƙarshen kaskanta kenan da zaka yi a gaban Allah da kuma sai kasance Allah ya dauka ka da wannan wasjud waqtarib in kai sujjada kana fuskantar ƙasa amma a hakikanin gaskiya kana samun kusanci na zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko إنك لن تسجد سجدة تبتغي بها وجه الله إلا رفعك الله بها درجة وحبط عنك بها صبيرا باو تسجد لك كان نيمان يرجى الله سبحانه وتعالى باشي الله يا دوكك كذا إتا كما يكن كريمك ذنبي تارى إتا to shi yasa aka ce to rahima anfuhu wato asali ana nufin hancin kai kan kasa to amma daga bai abin da yake nufi ka ta kan abin da kunya ko kana so ko baka so ya faru an gane shi sa da manzo Allah cewa duwanda ya mutu a cikin al'umma ta baya shirka da Allah ko dai ko yaya baya wa Allah shirka ta zai shiga aljanna sai Abu Bakar ya faranta ce wa in zina wa in sarqa ko da ko ya taba yin sarqa ko ya taba yin zina manzo ya ce wa in zina wa in ko ya taba yin sarqa ya taba yin zina yi kuma shara manzan Allah wa in zina wa in sadaka ko in sadaka ko zina mai mai ta manzan Allah mai mai ta ana ko sai manzan Allah ce wa in zina wa in sadaka ala ragmi anfi abi dhar wato ko abu zar yana so ko baya so an gane wato ai abu abu ko kana so ko baka so ka ce to dole sai an yi kaga wani lokaci ai kaga shine an can turmujancin kaji an yi abu ba a san ranka wato ana yana nufin ya kaskanta mutum ya wulakanta ya ƙasƙanta ya yi asara har sau uku maza a ce rabi ma an fuhu wannan kaicinsa ya yi asara ya ƙasƙanta. rabi ma an fuhu kaicinsa ya yi asara ya ƙasƙanta. rabi ma an fuhu wannan ya yi asara ya ƙasƙanta sai sa bai sace qalu ya rasulullah man suka ce waye wannan manzo Allah Suna tambaya ne saboda su ji waye wani sifa yake da tiransa su kauce wannan lissafin guda uku da manzan Allah ya yi ya kamata kowa ya kanka kullun sa ya ji in ka ji menene da wannan siffar har manzo Allah ya faɗa ba su ɗaya ba su biyu har su uku ita maimaita ya kamata kaushe wannan layi sai manzo Allah ya ce man adraka walidayya inda al-kibr wanda ya samu ya riski mahaifansa musamman lokacin da suka tsufa gajiyawa ta zo musu amma au ahadahuma biyun gaba ɗayansu ko kuma ɗaya fa dakhala an-nar kuma ya shiga wuta to nan ya kattin da shi wannan ya taɓe ya yi asara duk da yadda aljanna take da sauƙi a gurinsa duk da yadda sababan shiga aljanna yake ruwa-ruwa ga shi nan zam da shi amma ce bai shiga aljanna ba wannan ya gama asara wato haka yana rubin cewa idan mutum mahaifansa suna nan guda biyu ko musamman ma sun girma sosai to ya fi wanda ba shi da mahaifa kusa da aljanna kenan ko ya fi wanda ba shi da mahaifa kusa da aljanna don wata ruwa maza a ce fadaka falamme da kullum janna wanda yake da iyaye sun girma a wasu bai shiga aljanna hmm? a fadakalin nan ne ko ba shi tambayi mutum na sun sun shi sai malam bukari bai ya ishara zuwa ga wancan kagar wayar da ya kawo ولم يدخل الجنة ولم يدخل النار أها رواية دي كاو تاي عنوان دوا غوتش إشارة غوتش رواية سيكم يكاو رواية أشكال حديث من شوان ديش جهنم صلى الله عليه وسلم فأكا هنا نفن شواني إياي وبالوالدين إحسانا أكيد تامس كودي وشي كويا رانيش كودا نكروتشيس كودا كرفوس أما كو مسمى إن سكا جرما to a wani lokacin shi ne Allah ce in ma ya bulgana a daga kibar ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumu ofin za mu zo a gaba ko magana sai ka zaɓa kana da kana kwantar da kai waqfid lahum jana dhulli min rahmah da muka bayani a baya ka zaɓi magana mai kyau abinci wanda ya dace da su mai kyau sutura wacce suke kauna mai kyau komai iya iyawarka abin da zai faranta musu da wadda walidaini ihsana musamman a wannan lokacin wannan hadisin imamu tirmidhi da hakim ya rawaito shi a cikin sa manzo Allah ya ce ragima anfuhu man bukirtu indahu fa lam yusalli alayhi sallallahu alaihi wa sallam yace ragima anfuhu من دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له رغم أنفه من أدرك والديه أو حلهما فلم يدخل الجنة ya ce ya kai cansa ya ta haɗe ya asara wane ne wanda aka ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gabansa a bai masa rafi wannan ba asara ce ke wa manzan Allah talati daya Allah ya maka ha ke maka goma amma kuma nan a tara ambaci manzan Allah ka gata yin salatin ka fi kowa ruwa wanda kake wa kanka ruwa salatin Allah subhanahu wa ta'ala aka yi shi ma ya tafi yayi asara babba yayi asara gagaruma wane ne wanda ramadan ya shigo da yanda ake ruwan rahama a ramadan ba wai goma farko rahama goma ta biyu gafala goma ta uku yanci daga wata ba a gaba tun daga farkon ramadan har zuwa ƙarshe gafara rahama yanta daga wuta manzo Allah ke cewa la ya wata qa'u min nari wa la yakul lana ko daga farko kashi duk in ta ce daga wuta duk gafara ce duk rahama ce amma ce din da ake ruwan rahaman nan kai daga cikin ramadan ma akwai dare guda ɗaya da tsaka da khairu min alf shahr dan nan guda ɗaya zaka jace kana bauta wa Allah subhanahu wataala ya fi kai ibadar shekara 83 da wasu watanni ba dai ne yake shekara 83 ba da wasu watanni a fi. a dare ɗaya kawai to amma jin da ake bonanza na lada da da ke gafara da rahama da kusanto da mutane zuwa ga rahama Allah subhanahu wataala ka rasa gaba ɗaya to na mai kai babba asara to kuma abu na gushi ne wanda da ban karanta a cikin wannan babu Allah subhanahu wataala ka sa mu dace shi yasa wasu hadisi manzo ga cewa alwaidu sabu abwabil janna bi shine mafi tsakiya a cikin kofofin aljanna shine mafi tsakatsakin kofofin aljanna Na ce mafi tsakatsakin ne yake nufi in kana can gefe za a iya ture ka amma ta take ne fa ga ya shiga ta ko'ina ko laɗi ya shiga ba ko a wani hadisi da bai inganta ba man zama ya cewa aljannatu ko a hadisi da bai inganta ba aljannatu ta hata abadami ummahat aljanna tana ƙarƙashin kafar mahaifa ko ya eh, hadisi nan ya bazu amma bai inganta da wani lafazin ba sai duwan cajisan suna da ma'ana shigen tasa ko suna da ma'ana shigen tasa da haka wanda suka inganta sun fi sun wadatar akan wanda bai inganta bari da shi ya fi shahara eh sai da wata uwan mata ɗan gafa an kai mata labi ta take ta murje ta ce to shi kenan ba dai <laughs> masu nan bane babu kai babu ne Allah ka samu dashi almuhim akwai hadisai da yawa a wannan babin suke nan cewa lallai iyaye suna ana samun aljanna ruwa ruwa cikin sauki ta hanyar su to in dai kana da takawa kana da tsoron Allah musamman ma wani lokacin akan samu akan samu matsala da wanda suke ustazai sosai ko ka ce ahlus sunna musamman masu samare samare da su da iyaye me yasa ake samu matsala da, ko wani lokacin sabanin fahimta da kai da mahaifinka akan wasu matsaloli ko kai kana ganin daidai ne su suna ganin ba daidai bane wasu suna ganin daidai ne kai kana ganin ba to a gurin mu'amala an baka yi wasa ba sai kai wani laifin da ya fi wannan abin da ku saba a kai a gurin yin mu'amala sai ka yi wani laifin da ya saba wani abin daukar sabana a kai na aka mahaifanka ba mushrikai ba ne ka bi su a hankali wani ma fir'auna ma an tura masa annaba guda biyu da nan musa da annabi harun ana ce fa kula lahu qawlan layyinan ka fada ku faɗa masa fa kula da kai annabi musa da annabi harun ku biyu ku fada wa fir'auna tsaunan layyinan magana mai taushi la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha saboda ko zai samu ya tunani ya ji tsoron Allah to balanta na mahaifanka to lalle akwai alama ta biyo ya zama kuna karan bacci da kai mahaifanka kan wata matsala karama kan wata matsala karama lalle a kiyaye su sai in ba ka ba a samu za a samu ah, tabewa gurin Allah ka raba mu da tabewa babu man barra walidayhi zada Allahu fi umrihi babin da yake bayani akan duwan da yau mahaifansa nagarta ya musu biyayya ya kusa musu to Allah zai kara masa shekaru an ah, wata sabuwa shekarun ka su karu lokacin mutu ka yi a daga ko ya yake nufi wani musu حدثنا أصله ابن الفرد قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان ابن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره نعم أن كربو آه، سهل ابن معاذ دقى ما يفنس معاذ يجي تشوى من دقى صلى الله عليه man barra yi duwan da ya wuta wa iyayensa yi musu nagarta ya musu biyayya tuba lahu ma da shi malamai masana cewa tuba bishiya ce a cikin aljanna tuba alkhairi kenan gaba ɗayansa tuba albarka kenan gaba ɗayanta to maza na ce tuba ku. lallai ya dace ya rabauta ya ɗaukaka me yasa zana Allah fi umurihi bayan kuma lahu kuma sannan zana Allah fi umurihi Allah zai kara masa a shekarunsa akwai wasu ayoyi da suke faɗa cewa sai ya ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ko dole ajalin sa yazo ba za a kara masa koyaya ba kuma ba za a rage maka ajalin ka wato in ajalin ka yazo in lokacin ka ba za a kara ma kuma lokacin bai ba za ka taba tafiya da shi sa malam bawo shi mana ya fuskanci wannan ya ce mai rabon ganin baɗi ko ana kirɓa shi a tunanin sai ya gani eh ko zai masa dakan sakwara sai da ya gani to me ake nufi inda ya kalmi ake nufi da wannan hadisi shi ne malamai suka yi fasara guda uku fasara ta farko shine ne Allah zai sa albarka a cikin rayuwa wasu daga Allah ya sa a cikin albarka a cikin rayuwarsu bai fi shekara ashirin ba ko da biyar ko talatin amma abin da yi da yawan in shekara 80 ma basu a cikin din a rayuwar duniya da rayuwar lahira wasu masu shekarun da yawa yi ba wani Allah ya ta albarka shi shekarun sai ga shi abin da zai a rana ɗaya wallahi wani sai shekara ne ba a harkar duniya da harkar lahira Allah ya sa masa albarka a cikin rayuwarsa rayuwar suna ba da misali irin su imamu nawawi imamu nawawi za ku je kusan yanzu babu gidan da babu littafin imamu nawawi da ya ce akwai wani gidan da babu arba'un hadith ko sauya kuma an gidan da dan malanta kaɗan za ka akwai da salihin ko idan kuma gidan malamai ne za ka akwai shaikha muslim idan kuma gidan fuqaha ne akwai al-majmu' littafin ne da yawa amma kuma nasa dole shi shekara ta tafi da wani abu ne sai a duniya masu cewa yi da yawa ne masu cewa ya kusa arba'in amma ga ya cika duniya da littattafai da ilimi da kuɗi kuma ko yanzu ka ɗauko littafin mamu ne ga karanta to lallai fa yana da hada a ciki shi ya sace ce abin da ake nufi da kina Allah ya ƙara masa rayuwa saboda me me ma na rayuwa ta ƙaru har yanzu aikin ka bine da me kake a rayuwa me muhimmin abin da kake a rayuwa ba wata Allah ba ka gina kanka gidan lahira to ka mutun aikin ka bai tsaya ba sai ai baka mutu ba kenan ko ko da yaushe Allah ya sa rayuwa albarka ba kai shekara 60 ta wuce ba ko shekara 70 ta wuce a ka shekara 60 ɗin ko 70 ɗin ko kasa da ko sama da haka amma kuma har yanzu kana gemu kai abubuwa kai da sai kai suka rayuwa masu tarin yawa wanda har bayan ka da shekara aru aru kana gere musu ba kai baka mutu ba ne. kaga Allah ya kara maka ne rayuwarka wannan ma'ana ce tabbat ma'ana ce da take kan layi sosai kuma na fi dukkan sauran ma'anar da su karfi ko eh ai daga dana cewa yanzu wani ya mutu bai mutu ba yanzu ka kaddara Allah shi kan ma'an Jafar musamman da azumi idan azumi ya sai kan ganin kamar cewa ya ma kowa rai a cikin masu tafsiri ko duk gidajen rediyo gidajen wani duk zaka ta sa amma shekara nawa bai kai shekara ba ya kai shekara hamsin lokacin da ya rasu arba'in da wani abu ne da shi da ake cewa ko da biyar ko ga akwai barkar rayuwa a cikin wannan ko babu mutum da wani sun shekara tamanin suka mutu amma ko alumma su bara kuma jin ɗure su an gane ma'anar zaɗin fi umri kaga ya tafi yan shekara wajen nawa amma kuma yanzu rayuwa Allah yana yana garawa da ita to shine wato Allah ya sa albarkar rayuwar albarka ga wasu ayyuka a shekaru kaɗan amma masu amfani da yawa da shekarar da yawa mutane suna karuwa kai ma kuma kana karuwa zada Allahu fi umri kowa lahu ya rabauta zada Allahu fi umri Allah zai kara masa rayuwa salama a ta biyu shine Allah zai bashi arziki a rayuwa arziki ayyuka masu Eh, nagari da kuma arziki na rayuwar duniya to wanda ya yi wa iyayensa biyayya ana sa rai ba zai rasu yana talauci an gane shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai masa ne arziki ma da kuma ne hadisi a yanda yake a mamarsa zahirin da zahirin sa ake ne idan ajalin su ya zo ba za a rage ba za a kara ba ana nufin wanda bai shiga cikin wannan babu ba amma dai yawa iyaye nagarta to za a iya cewa kila an taimama masa shekara sittin nan dama Allah ya mutu Allah ma ya sha'u wa yuzbit Allah ne yake goge abin da ya gada ma tabbatar abin da ya gada ma ko in ya gada ma sai ya kara ma to shikenan tunda kawai iyayenka nagarta da biyayya ka zama saba'in wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba zai gagara Allah subhanahu wa ta'ala ba manzo Allah ce man barra wa bihi kuba wanda ya iyayensa nagarta ya rabauta ziyara Allah fi umrihi Allah zai kara masa a cikin tsawon zai kara masa tsawon rai to da ka ana cewa sarki ranka ya daɗe a sarki ne kawai iya yi ko eh nan ce ranka ya daɗe an kwan dubu na cewa ranka ya daɗe da wanda za a cewa ranka ya daɗe da wanda za a cewa ranka ya naɗe duk ba zai daɗe ɗin ba ko ya naɗe sai yadda Allah ya ga dama ko to amma ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa in kana so ranka ya daɗe ka je ka iyayenka biyayya to kai ne ka zama cikakken ranka ya daɗe an gane Allah ka samu ya shi ne yana mana jirin girman sanar iyaye biyayya kuma yana nuna cewa mai mutum wani jika a gara sare a mashi haka muje su muke mana da fiya da sauri babun la yastaghfiru li abihi al-mushrik babun da yake bayani akan cewa mutum ba zai yi wa mahaifinsa mushriki wanda yake hada Allah da wani ba zai nema masa gafara ba idan mutum yana da mahaifi ko mahaifiya wanda yake hada Allah da waninsa to iya biye da zai masa a rayuwar duniya ne idan ya mutu tasu tsakaninsu ta kare suna ba sun yi baran ba ba zai daga hannun shi Allah gafarta masa ba idan mahaifin mushirki ne ko mahaifiyar mushirka shi wani masu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yi mahaifinmu musulmai ko ba abin da ka ba Allah subhanahu wa ta'ala wasu sun fi ka daraja sun fi ka kima sun fi ka martaba amma kuma ya fa suna ji suna ganin kasar sun mushrikai na fi yawanci sahabbai da haka kaga dai kima da martaba da daraja ta sahabbai amma kuma fi yawanci mahaifan suna su suna ba sa yin kan musulunci to aka ga wanda mahaifan sai je kan abin da ba na musulunci ba to in yarsu ba zai masa addu'a ba حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد, عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ya ce in ma ya bulganna in dai har suka isa ka a gurinka alkibra girma ya zo musu shekaru suka kama su ahaduhuma ɗaya daga cikin su iyayen uwar ko mahaifin aukilahuma ko ko mahaifin da mahaifiyar gaba ɗaya to fala ta kullahuma uffin kaka sake ka nuna musu kosawa ka ko ka nuna musu sun gundire ka ko ka nuna musu kyama an gane mun fasara uffin a baya ko muka ce an ce uffin kaka sake ka furta kalma mara daɗi tare da su ko ka nuna ko irin ka irin ko shi ko an dame ni muka ce to ballantana kuma ka ce aikin banza balantana kuma ka kai zagi tabewa tabewa balantana kuma kai duka wal iyad billah ballantana kuma abin da yafi wannan ashe mutum ya sa hannu ya kashe mai kansa wal billah ya eh, wannan taɓe ta ba to mafi kankanta abin da zaka yi ka ce irin of din nan an gallama ma wane ka irin tsaki din ko kuma kai ashe zuciya mara daɗi to shine ofin nan ka nuna wata alama ko da baka ko da gesture ta jiki body language na cewa ka kosa shine ofin to ba nan kuma ka nuna a aikace an gane to da Allah ya faɗo wannan kaga yana nufin da iyaye ke ko waqbil lahu ma jana hadul min rahma ka sauka musu buka fikin rahama sai me qur rabbi rahamhuma karga cewa ya Allah kai musu rahama addu'a ga iyaye inji Allah lallai da na gari ya ringa iyayensa addu'a shi yasa manzo Allah ce in mutum ma ya rasu komai ya yanke in ban da yan uku daga cikin akwai dane mai iyayensa addu'a to addu'a me zaka yi wa qur rabbi rahamhuma ka cewa ya Allah kai musu rahama kama rabbayani saghira kamen da suka raine ni ina dan karami ina yaro to kowane iyaye za a yi wa haka to shine abin da ibn abbas zai faɗa mana yace fa nasakhat hal ayatu fi bara'a sai aya cikin suratu bara'a ta goge wannan ayar wace aya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu bai dace ga annabi da masu imani ba an yastaghfiru lil mushrikina su ringa nemawa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da ko mushrikan nan makusantan uwa ko uba ko wa ko kani ko ɗan uwa ko yar uwa ko ma wane ne bai halatta da annabi da kuma sahabbai ba da dukkanin mu'minin su ringa nema wa gafara ko da ko makusantan su ne min ba'di ma tabayyana lahum musamman bayan ya bayyana a gare su ƙarara annahum ashabul jahim cewa wa'annan din yan wuta ne me ake nufi kana da mahaifi mushriki ko mahaifiya mushrika amma yana dare ko tana dare zaka iya addu'a ya Allah ka shirye shi Allah ka sa ya gane Allah ka sa ya fahimta ko ya ta addu'a Allah ya sa a dace to amma da ya rasu ga ya rasu akan shirka kaga wani ai kaga dan wuta ne shine min ba'da ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wanda kan shiga kan inna man yushrik billahi faqad harama Allah eh wanda ya wuce Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an makoma ita ce wuce Allah kake ya shi mu to wani ayar gabanta Allah ya ce ma kana istighfaru ibrahima li abihi tunda ai Allah ya ce a cikin suratul mumtahana laqad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 to ike cewa to don an ce akwai ko da annabi ibrahim annabi ibrahim kuma ya ce wa fir li abi ya Allah gafartawa babana innahu hukana na mina dhalim yana yana cikin baratu an gane yanzu ne saboda baitin nan ayoyi to an ce nan kakkuyo mushrikai addu'a sun ce annabi ibrahim ma kuma da aka ce mai koyi da shi yi. shi sai Allah ce illa qaula ibrahim li abihi in ko ya shi ko ina amma banda li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah shay dai shi zan maka zan nema maka gafara to banda na shi sai Allah yake ce mana anan cikin suratul tauba din wa ma kana faru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya lokacin da suka suna debate ya abati ya abati ya abati ما يا شيخ أراغب أن تأب على هاتي يا إبراهيم لإن لم تدي لأرجو منك وأرجوني من يأتك سلام سأت يغفر لك ربي كو أجي يا مسلا قول شوالي لذن نيوا مكا غافر شو هي أقول نزن نيوا مكا غافر شي نيوا مكا غافر يسي الله يا شيخ تشين الله يكبر أمان عنك فلما تبينه أنه عدو لله تبرأني إذا بينك أن الله أقلش ما يفعل الناس مكين الله أنه تسير برم برم بشي ya ce babu shi babu babu shi an gane ba ka wani na mahaifin kalalle suna da rayuwa ko da mashirkai ne za ka kyautata musu kuma za ka yi masu addu'o'i na fatan shari'a wanda ya mutu kuma akan shirka kowaye haramun ne ka nema masa gafara yastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan wa la yaghfir Allah lahum wanda Allah shi da nasu zai yi biyar 70 amsa da nayi an gane wannan shine ike cewa babun ko babu birril walidil mushriki daga kashe ta kuma tunda an ce ba za a yi musu biyayya ba za a yi musu addu'a ba shikenan kawai ba da bayyana wa bayyana kuma al'adawa wal bagdaw abadan mu da ku adawa da gaba kawai hatta su tu'minu billahi wa ko ba ka bane to shi ne malam ya kuma gare da akwai bukatar wani babin da zai kara sai akan wancan حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص مزار لك مصعب بن سعد لك ما يكون سعد بن أبي وقاص قال سعد إكتوى نزلت فيها أربع آيات في كتاب الله تعالى ayoyi ɗaiɗaiɗaiɗai guda hudu ne suka sauka game da ni a cikin alkur'ani mai girma zai duniya kaf da yarba wanda yake da irin wannan abin da zai buki in zuwa shi ko duniya yau daga yau har zuwa rana da kiyama ba wanda zai buki in zuwa shi aya kaza ta sauka saboda shi ko akwai na gaba ya gaba na gaba ya gaba to shin ya halatta irin wannan kan da kirje ka ce sai kai sai kai e eh, ana sabbilani ana jabbana kira ga kira ni gidan ku kana yanka ya halatta mal ismail aka yi halatta fala tuzakku anfusakum Allah ya shiga kurin ga tsarkake kawunan ana cewa kawa shi ba Allah ya yin kawunan ya mutane sai su lalace wannan Allah ya shiga ita kuwa dan Allah ya datar da ku da iri na sai kuma ta da jahilci na gabar da masa to irin wannan ka zo ka zauna kana yaban kanka Allah ya ce fala ta zakku a musu ka kuma karje ka kawo nan gana cewa ai kai na musamman ne ai kai ne mai kaza kai ne mai kaza saboda min huwa a'lamu biman ittaqa Allah ya bi kowa sanin wanda yake da tsoron Allah to irin wannan kalmomin ina zaka saka su suna zuwa ne don fa'idodi fa'ida ta farko wurin koyarwa ko fa'ida ta biyu idan mutum ba a san darajar sa a karba gare shi game da abdullahi bin masarai ke faɗa cewa babu wani a duniya da na sani wanda ya fi sanin alkur'ani ce wallahi da na san a duniya a yau akwai wanda ya fi sanin alkur'ani wanda za a iya raƙumi zai iya zuwa gare shi kamar yanzu ka ce za a iya zuwa gare shi da su jirgin sama yace to na taka na jini mun karatu a gurinsa me yake yake nufi to ku bari fa mutu ilimi ya tafi ko maza maza ku zo ku maza maza ku zo ku kwasa to shine wa amma bi ni'mati rabbika wannan shine suna faɗa min babu tahaddus bi Allah. suna faɗa ni'ma Allah da ya musu kuma dan me mutane su samu wannan ilimin da yake gurin su yanzu nan babin da sare shiru da bakin sa ita ai gunna ita warwa shiru to na wazai ji amma idan ba shi ya faɗa ba shekara dubu ba ana tarawa ba a ga ilimi ya bayyana ba wai kamar kai da zaka zo ka kuri ba wani malami ya zo ya samu wasu astafin malam musa kandire ne ya dora masa a shaida ce din na girme ku kuma kofar gidan mu ma ni ne limami sa kofar gidan ku kai ne ba so so wa kana ne a kofar gidan ku kila ka san sun kila ma maka cancanta mutum ne wanda suke limanci saboda mahaifansu sun mutu sun gana musu ko sun cancanta ba sun cancanta ba akwai wanda suka fi su kwarewa da yau amma dai abin gado ake bi tunda ba abu sunna ba an bi gado ba shi kenan ba ka je ka gada mahaifinka ka zauna kan buzu to irin wannan ne ya zama haramu mutum ya koda kansa ana kawai ba musulmi ba musulmi ba ya koda kansa shi ne zama haramu ma ne mm. ce dun mai neman kansa makadaci ne ba duk gaba ɗaya ba ga shi ya yaba kansa kuma daga sai wannan karin magana ne ya danganta in idan wani lokacin ka karin mutum mai kuri ta gina ba ta shiga bane in mutum ya fiye kuri to babu man tsala anan dinarama falaisa huwa duk da cewa ni din ni ne ni ne to mafi yawanci mafi yawanci to lallai ba shi bane mafi yawanci ne ko manzo ya ce anan nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ana gurin gumur zuwa gurin yaki ana ganin kamar ta kwabe musulmai manzo Allah ya hau alfadari alfadari kuma al'adarsa ba kamar doki ba doki ne juya juyawa yake a waje alfadari kuma kutsawa yake amma lokacin manzo Allah kutsa yana anan nabiyyu la kadhib duk da gashi alamu sun kamar za'ar su murkushe musulunci da yayi yana cewa ni din dai ni ne manzo ba ƙarya a ciki kuma yi dan abin Muttalib da aka yadda da me kake bayyana in kuma kana ganin gurin in kai bayanin bayanin naka da ka nuna kai waye zai ba da wata fa'ida ba matsala sai kai in ka karka da gurin interview ne ba ka ce lokacin ba za ta zako an fusa kuma malam fito da falalanka ka baka imar interview za a yi mako sai ka za ka ranar ka ce a falalanka zako an fi kuma wani ya ustazu ya je interview sai koyi da alƙur'ani wata makaranta jeji aka ce nawa za a baka kasan ba genin ake yi kana kaza ana kaza da ka adaidaita shi sai ja qur'ani kuma ko na ban ce ai da abin da kana shi ke ji ba sai kuma ya shirye ne ya fi ma imamai mun shi ne bai ba sai aka yana digirin sa ba sai aka ringa bashi wani kuɗi kaɗan bai fara ban wanda ake ba masu digiri ba kasan mutane ba zama da su sai daga baya ya gano shi a matsayin salman barko ai kamata ya alin ninka masa ma kuma shi ne shi ake bashi rabi ya zo ce bai zama kuma shi ba kace da wanda ya samu ba wasu raka shi ba yawan ba biyan ka za a biya ustaz ba wanda zai iya biyan ka qur'ani amma lokacin da ka bayar fa kuma da ka tafi tun karfe bakwai da wani abu ta da masa karfe biyu a an neman lada kake ka shiga masallaci ka sai mana ko wannan lokacin da ka bayar da ya kamata ka je kasuwa shine za a dan bada wani abu kan sa ba qur'ani da ka dauka ka bayar ba qur'ani ka bada shi ne fi ta tarikum man ta'allama alqur'anu wa 'allama da kan an zo gurin interview ba guri ne kace plus da ko an fasa kungo wannan ba gaskiya kace ba kace kai digiri na farko a guri kaza kai digiri na biyu a guri kaza guri kaza sun yi recommended din karkan kaza sannan kuma kai ne wanda ka fara yin ka duk kai ta fada duk wata fara da ka san kana da bayyana musu saboda an dauke ka kuma sai ka bada gudunmuwa ga gano amma an kano ke wani ojo ko mai ojoro sai zo ya bayyana shi kuma sai ya dauki ojo ya taimaka ojoro ba an gane to da haka ne ka bayyana fararraka in akwai fa'ida akwai wata ma'ana ba matsala amma kawai ka zo kai mutane ka ringa biragin kana koriya cikin mutane wannan ba mutane ba kalaka za su a asali ko da kana da abu kafe zuwa kana cewa kai ne mai kaza mafi yawancin mutane su ma fara jin wasu ba ko magana kake kana cikin bayani kana cewa mu dinnan mu ne masu sai ga da kawai ma ka kawai da amma da kuma zo ka faɗa sai a fara faɗa su kai ne da kake ganin sa ya ci wani ne shi wallahi shi ne ka ko ka jana ta faɗa to almuhim da na sa'a akwai fawaid da yawa a ciki mun yanzu muna duba lokacin muna so mu yi sauri da an faɗi kaɗan daga cikin farolin sa'a amma na san lokacin da daban-daban mun faɗa yana cikin sa'ad yana cikin mujabina da da'awa wanda Allah subhanahu wataala yake amsa musu addu'a da sun daga hannu sai Allah subhanahu wataala ya amsa insha Allah mun samu lokaci a gaba za mu faɗi wannan ice nazarat fi arba'u ayatin min kitabillah ayoyi guda hudu ne suka sauka saboda ni a cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala ice kanat ummi halafat wannan kisa Musa ta baya ko yace mahaifiyata ta rantse Allah ta kula wala ta sharaba tace ba za ta ci ba ko ba za ta sha ba hatta ufariqa muhammadan alayhi salatu wassalam hatta na rabu da annabi muhammad yace fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah mai girma da bawaya ya saukar da wa in jahadaka ala an tushrika bi in suka yi ta kokari suka yi ta jihadin ko haka jihadin mu ya fito in suka yi ta jihadi da kokarin cewa an tu shirka bi sai sun tilasta ka kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai babu wata shirka da kake da ilimin ko makarajin bihi shirkin ilm an tu shirku wa an ala allahi wata wata ayat cikin al-baqara ina laran mu da وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون ها آه، إيه البصمة يعني زواني سوك يا دوكي يا بني إسرائيل من سكة بني إسرائيل كم الأمانة فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله وأنتم تعلمون ku sake kuwa da Allah da ababan bauta kuna sane an gane kana cikin hayyacinka ba hauka cewa kai ba to ka sake ka da Allah da wani gurin bauta an gane to haka akwai birane da yawa da kaidi zuwa cikin alkur'ani kama misali wala tuqri wala tuqri fataykum 'ala al-birra'i in aradna tahassunan ka ku tilastawa yan matan ku je su ringa mai da karuwanci sana'a in sun so su kame in ba so su kame ba eh kaga nan ba shi da mafhumul mukhalafa saboda ai cewa an tilasta musu ma'ana sun so su kame kenan wanda bai so ya kame ba sai ka tilasta masa ana she mata? ai kenan ko to daga wannan gurin ba shi da mafhumul mukhalafa akwai gurare da mata mafhumul eh mukhalafa ba ce in ba a so kaza ba kaza kenan mafhumul mukhalafa yana ake gurare da in banda irin wannan guraren almuhim yake cewa wa in jadaka ala tushku bi ma yasrika bi ilmu fala tuti'huma abinda baka da ilimi akan ta babu wata shirka da zaka samu ilimi akan ta zakin an yi bayanin hal kenan wanda halin ne babu wata shirka da zaka samu ilimi a kanta kamar yadda wancan wala ta kuma al-gham in arana ta hasuran a wannan lokacin abdullahi bin ubai bin sulu ne yake tilasta ku yanguza a kansu da su mai da fasikanci sana'a don suka kawo masa kuɗi su ko ba sa so kaga bayanin in arana ta yayi ya yi bayanin wancan halin da aka hakaito wanda Allah subhanahu wataala ya hana ba wai yana nufin cewa in sun so su kare to ka a tilasta su in kuma so su kare ba a tilasta su ga ba ka ake rubuta to li bayan al-hal kenan yanzu malama yace wa sahibu ma fi dunya ma'rufa duk da hakan duk da bayanin cewa an sun yi gwagwarmaya akan sai sun mai da kai mushriki bayanin mun ko ya sabani ra'ayi sun dage sun kai wani abu da kake ganin kai ba gari bane to a wannan abin kake musu biyayya amma kuma a sauran ragowa a sauran mamoni gaba ɗaya wa ma kama amalance su fi duniya a harkar duniya gaba ɗaya ma'rufan da kyakkyawan abu wanda addinin musulunci ya san da shi an gane wa ga hadisi in kun tuno abin da ya faru shi ne bayan sa'ad da abi waqqas ya musulunta sai ma bisa kira shi sa'ad kai suna gurin yin biyayya ga mai kai shi sai kuma kana ikirarin annabin na kuma ya ce ya yi biyayya ko yace ya kai sai su tura gidan zuba ba zan ciwo ba zan sha ba sai ya dinga aiki mutu da sha a sai kafir ciwo wannan abin ce. ta kici ta isa kwana ɗaya biyu da ya ga abin ya jiga ta ta sai zo sami ta ce umma shi na shi kina da rai guda ɗari suka nuna fita rai ɗaya bayan ɗaya ana rai na ɗaya ya fice na biyu ya fice na uku ya fice ana ci da in ya fice casa'in da bakwai casa'in da takwas casa'in da tara e an zo na ƙarshe daga shi shi kenan ya ce wala ba zan kafar shi wani ga Allah ce in za ki ci ki ci a wani lokacin sai kasance in za a mata abinci sai dai a gwale bakin a tura mata ta yi yadda ake ce da shi asira ta faɗi ta suma daga shi ta ga uwar bari sannan sai ta fara shi ta fara shan sai kuma tsinuwa ta biyo baya to shi na ya ta saka cewa duk da wannan abu da ya faru da gwagwarmaya da fafatawa akan a kafirce ka a kafirce amma kuma ka a danne musu suma nasu haƙƙin duk da aka kyautatawa ta nan biyayya kalam والثانية aya ta biyu anni kuntu akhadtu sayfan a'jabana yace na dauki wani takobi da ya burge ni fa qultu ya rasulullah sai na ce manzo Allah habli hada ba ni wannan fa nazarat yasalunaka 'anil anfal sai ayar yasalunaka 'anil anfal ta sauka wato an je yaki an dawo an samu ganima kafin araba al-anfal jam'u nakal wan nakal huwa al-ghanima وفي هذه الأنفال وغنائم بدر kenan shikenan shi sa kafin a raba ganima ba kowa nasa sai da ya burge shi sai dauko ce maza Allah ka bani wani sai maza Allah ce ya maza Allah ka bani maza Allah ce mai daga shi shine ayat ta ga cewa qul anfaru lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu la tabayyanu wannan ganima ta Allah da sa ku ku tsoron abin da yake tsakanin wasalita ta uku maridtu yace nayi rashin lafiya fa atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo min dubiya kenan fa qultu sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah inni uridu an aqsima mali fa usiya bin nisf so nake na raba dukiyata ne wasiya da rabi fa sai Allah ce a'a sai na ce kaso ɗaya cikin uku ba ta sai manzo Allah ya shi wannan ma hadisi dogo ne a gurguje sa'ad bin abi Waqqas ya rashi lafiya bayan an je aikin hajji ko hajji wala to sai wani rashin lafiya sai ke ganin kamar ta ta gare eh ga san wani mutum da adam kan taba shi kadan sai kamar tafiyar ta gogo sai ya fara wasiya kuma da na tafin ta kawai zo abubuwa da su caccanja to ne aka ta faru sai ki ganin kamar ta ta gare lokacin ba shi da yasa guda ɗaya kawai a duniya kuma Allah ya masa dukiya bayan dogon tattaunawa akwai tattaunawa da wanda yake neman bukari da musulun salawatu na da mishi a riyar da salihin hanko dogon bayani na sharh mai riyar da salihin mun yi dogon bayani so to bayan tattaunawa da manzala sai sukan manzala ga cewa to kage yanzu sai ka ce manzala kage yanzu ina da dukiya kuma ba mai gada ta sai ya ta guda daya me zai hana in ɗauki dukiya ta gaba ɗaya in bayar mata ɗan wani abu da zan ban mata sai manzo Allah ya ce a sai ce manzo Allah in raba biyu a raba uku in ba da kaso biyu in ban mata kaso ɗaya manzo Allah ya ce a ishe to na raba biyu in yi wasiya da rabi in ban mata rabi manzo Allah ya ce a ishe to na kasa uku bar mata biyu in ba da ɗaya manzala shi a sulus wa suluku kasir da sulus shi ma ai da yawa ya ce ina ka an tazara wa rasa zaka abaniya khairu min an tazara wa ma'alatan da ta kafa kunan nasu ya ce ka bar iyalinka mawadata ka mutu ka bar iyalinka cikin wadata ya fi suka mutu ka bar su talaka ya ta kafa kunan na suna maula suna maki Allah bayan ka mutu ba kenan ba ba wai kana da rai ba ka tura su bara a ka mutu ka ban musu abin da za su ci in manzan Allah ka ba su mawadata ba ta bukatar su mika kowa hannunsu burroko ya fi ka mutu ka ba su talakawa in dai kana da damar da za ka tara musu halal ko eh in kana da damar da za ka tara musu halal ba a rikin muke cikin ta tsundun ba amma a gurguje ka ji ba sabbin manzan Allah suna sai sun yi ana ba su haƙuri e wasu suke su fita da dukiyar aji araba fi illa ana a kai hakuri ne a bashi ne sa barin ba da kaso biyu cikin uku a yi hakuri ne to barin ba da rabi a aka yi hakuri barin ba da kaso ɗaya cikin kuma za a ce wannan ma da yawa a tulus wa tulus daga nan ne ya zama cewa duk wanda zai rasu to Allah ya bai sadaka a cikin dukiyarsa ko da bai wasu abubuwa da yawa a rayuwarsa ba ko kuma a kaddara ma yayin yana bukatar ƙari saboda da zarar ka mutu duke gaba ba ta ka ce ta zama tabagar to kana da dama ta karshe shi lokacin da kake cikin ka kusa rasuwa zaka iya yin sadaka zaka iya gina makaranta zaka iya gina masallaci zaka iya daukar nauyin marayu zaka iya yin hubusi zaka iya yin abubuwa da yawa amma da tsaye cikin uku in ya wuce ka so tsaye cikin uku magara suna dama in sun ga ma su zartar da wasiyar kuma sun ga ma su izartar da ita su dauki iya wannan kasar duk da abdullahi bin abbas ya cewa kaso ɗaya cikin uku ma kamata a ce kaso hudu ne cikin uku kaso ɗaya cikin hudu kai saboda mai manzo ya ce a sulusu wa sulusu kace kaso ɗaya cikin uku ma ai da yawa da aka ka ɗauka mugunta kan mutum ya mugunta in ya zo rasuwa ya ɗauki duke ta rabar ya hana magana wasu na ko ya ga alamar rasuwa zai yi kawai sai ya ruba ya gaba ya san suwa na rasuwa na su kawai sai fara bazari zai tarwa ta gaba ɗaya a ka bar dukiyar ma a gada ta halalu to ya fi ka bar ka cikin talauci an gane wannan shi ne magana ce innaka an tabar wata da agamiya sayarun mai an tabar wa'alatin ya ta kafa kunan nan kuma tana maza da cewa la'alaka an tukallaf ko fa yanta fi bika aqwamun wa yadhur bika akharun wasu mutane ya amfana da kai wasu kuma su ci da kai kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shi tsawon rai sosai bayan wannan kuma ya samu yaya ma da yawa wani yaya goma sha wajen tara ka gani baka sa abin da Allah zai yarba ba a gobe da aka wani hadisi ne na cewa babu matsala in ka tara du ƴaƴanka dukiya ta halalu ba matsala kuma in kai tunanin ka gina rayuwar ƴaƴanka bayan ka rasu ko amma babban matsala shine ka tara musu dukiya ko ka tara musu tarbiyya in ka ba su tarbiyya ta addini عمر بن عبد العزيز هشام بن عبد الملك ديك نص خليفه فيني سن خليفه مش قادرين ما سنش جبابه نبن نبن اميه هشام بن عبد الملك يابا ألف ألف قسم بالله يا باشا مليون انت انا لا اعرفش انا مليون تو لا اعرفش زمني اما لا اعرفش انت ألف ألف ألف شنو يا مليون يا بدوك يا ميتاني يا هشام بن عبد الملك اما يا اسمي بس ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ستر ba abin da ya bari aka tambaye shi me zaka ba wa yayanka yace in na kirki ne Allah ya tawalla salihin in na tuni Allah shine mai daukar nauyin salihan bayi idan kuma na banza ne to babu amfanin abin musu muke da zai a sharan shi da ita wani yake cewa wallahi ya ga wannan ya ga ƴaƴan wannan ya ga ƴaƴan wannan daga baya sai da ƴaƴan Umar bin Abdul Aziz suka kai suna iya kyauta ta doki 100 bisa bayyana wasu da cikin umar bin abdulaziz shi kuma can sai suka koma zero suna nema suna rubuwa gurin mutane suna maula to da ka ba ka ba dukiya kawai ba a ka fara barin tarbiyyar ku na kafin ka ba dukiya almuhim dai wani bangare ne na abin da ya faru ga sa'adun abiyo kasa ga wannan ba aya ba ko amma ne hukuncin yin addinin musulunci wanda ya samu asali daga kisar dubiyar da manzana sallallahu alaihi wasallam ya kai sa'ad bin abi waqas lokacin da ba shi da lafiya akun kun cire masa abin da ku bana ganin lokacin shi mun jazo na'am fa qultu ya rasulullah uridu an aqsima mali fa usiya bin nisf yace ya manzo Allah na so raba dukiyata ne da rabi فقال لا إيش فقلت الثلث سنة وسيرة تسودش يوم فسكت سيشرو إيش فكان الثلث بعده جائزا sai zama kaso ɗaya cikin uku ya zama shi ne ya halatta mutum ya wasiya da shi bayan wani lokacin musulmi bai halatta ya wasiya da sama da haka ba sai dai a da ƙasa da haka ba kai da halatta ya wasiya da sama da haka ba dai da halatta ya wasiya da kaso rabi ba ko kuma fere kaso ɗaya cikin uku sai dai ƙasa da haka kaso ɗaya cikin hudu kaso ɗaya cikin biyar kaso ɗaya cikin takwas haka ne abin da ya sama نعم والرابعة نهدو إني شربت الخمر يتي وترى شاقية ولي شكي ماشي نكي سعد بن أبي وقاص با إيه، السابقون الأولون المهاجرون والأنصار يتي ودن ساتي ديشين ثلث الإسلام أنا تصدق أشكوها من عشرة المبشرين بالجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وزبير بن الجنة وطلحة في الجنة وطلحة بن أبي وقاص في الجنة wa talha bin ubaydillah fil janna sannan wa sa'id bin zaid fil janna an sa'id bin abi qas janna yana cikin mutum goma wanda aka mutum aljanna ba su guda kuma ya sha giya ya ma wani shayi abin yi bayani wancan sasa kan giya eh ya sha giya amma lokacin ba haramta ba ne lokacin tana halalun malalun zana to ai da aka sha din da aka tuno wadin to shine wani abu ya faru ite ite inni sharibtu khamra na sha giya ma'a qaumin min al-ansar ido wasu mutane daga cikin mutanen ansar ishe fa daraba rajulun minhum anfi bi lahi jamal sai wani ya dauki mukamukin mukamukin raƙumi ya kwala masa a hanci sai ko jini can ne an ji noma da wallahi ko laha ba lihiya laha mambatun lihiya mukamin yake inda lihiya take fito shi ake zama laha eh kika daga karanta babun wankan gawa da sauransu ka ji an ce shaddu lahayaihi ko eh, sai ka zo ka samu gemun mutum ka tuttuke ka ce an ce shaddu lahayaihi a ana nufin idan mutum ya rasu wani lokacin za ga bakinsa ya karkace ko ya bude irin su a bude don kalli yanayin bakin da to shine in ka zo kai sai ka rufe idan haka to idan bakin ya karkace sai ka mai shi ka haɗu a rufe in ma ta kama ba zai haɗu ba sai ya ɗami kamakin sama da na ƙasa sai a ɗaure ko da wani abu shi ma'an shaddu lahiyayi wani sai karanta shaddu lahiyayi eh a kitse gemunsa a'a me kake kitse mutum gemun to shi ne sai wani ɗauki laha jazuri mukamakin jamal mukamakin raƙumi sai ku ya damɓara masa a hanci sai jini kuwa ya ce fataitun nabi sallallahu alaihi wa sallam sai zuwa manzo a sallallahu fa'anza azza wa jalla ta hariman khamr sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da haramcin giya haramcin giya kamar da a kisar kunshi a lafsar da aka kwanaki ya matakai guda hudu mataki na farko Allah ya cewa min samaratin nakhil wa a'rabi min sakaran wa rizqan hasana farko abin da aka mushi ya kina shi alqur'ani daga cikin ƴaƴan itatuwa na dabino da kuma inibi kukan riki sakaran abubuwan maye wa rizqan da kuma arziki hasanan mai kyau aga sakaran sai aka shiru rizqan kuma aka ce hasana eh wannan an yi shiru ba a ce komai ba wannan kuma ka ce mai kyau an aka fara sa ayi tambaya ta shi wancan ba shi da kyau kenan yana nuna maka yadda addinin musulunci yake da iya tarbiyyanta al'umma mutane sun mai da giya ruwa kuma addini ya so ya yi magance ginin ya zaɓi rana ɗaya za a ce ku bari wani ya ji noma da ce an ƙarya ne wallahi ko haka za ya kawo sai ya dauko abin da ta rabi da to tun daga haka abu sai suka fara to ya sakaran kuma ya kuma na rizqan hasan arziki mai kyau to sannan kuma aya ta biyu Allah subhanahu wataala ya cewa yasaluka an khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin nas ta tambaya ka game da giya da caca kace a cikin giya da caca akwai ithmun kabirun zunubi mai girman gaske sannan wa wani nasa akwai amfani ga mutane ko akwai amfani a cikin giya akwai amfani a cikin caca akwai mana wanda ya cinye ya samu amfani ba wanda aka cinye ne bai amfana ba kuma akwai amfani a cikin giya eh wannan nomadin da yake ji dan wani amfani lokacin ai amfani ne a ganin sa ko amma ala ce ismun kabiru da da zaka yi cutuwar da kwaruwar da zanabin ya ninka ninkin ba ninkin da wannan amfani da za a ga lokaci an gane shi ne duk adalci irin abin musulunci eh kuna dan jin daɗi a kai amma kuma ku sani cewa cutuwar da faruwar ta fi yawa idnin kabirun wani nafi'ul nas a cikin giya da caci akwai amfani da yawa wani dinan ta ne ita ya gida da ita ya mota da ita ya waye yana ganin ya amfana ko amma kuma na zai je lahira da tabbatar da wannan akwai idnin kabirin ba amfani bane ba na ziyar amfani sai aya ta gaba kaso ka Allah ce ayyuhal ladina la taqrabu salata wa antum ya kuma su imani ku kusanci sallah kuna cikin jiya haka tun daga saukar da waccan ayat da muka faɗa ta biyu ismun kabirun munafiqin da sabon da haka saboda ki samu riba sai zai kuma ce wannan sana'a ita faɗo ta tabi riba ta yawa kaga da wuya kai ko wasu suka fara janyewa giya a ah, ulfi da man ci asa sa masa kuwa kanta eh, eh, sakaran wani kan haka ka fara samun shi kogan nan kuma fito karar an ce maka ismun kabirun wa manafi'u lin nas kabir wannan kuma su girge ne an fara sama sai suka fara janye mata sai kuma aka zo tarbiyya ta gaba la taqrabu salata wa antum sukara in kuna cikin mai ga kusanci sallah to aka ce in kai mai ba za ku kusanci sallah ba kenan watakila in kai azhar to ba za ka shagiya ba kenan na tsakanin azhar da asar تضرب بايوا دولك هقولا تون كيل عتر شيما بلاك شابك يا تضرب بايوا شيما ما قرب عن ذاك إن كي ما قرب بلاك شابك صبر وتضرب بايوا إشياء ذاتي أنت ما كده من لغة شو تقول سبعين سبعين إشابين وأنا أم فاري ما تربية أرجع ما أني سودك شكرا وأنا أبني فارو سأل الله سكت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والإنصاب والأدلال بإنسهم وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون عفوا أن جاء ما صوم المتاع أو na gara أو wasu da yawa kuma lokacin nawa ma ya wuce akwai da kuma ta shafi ce malam da Allah ya min addu'a Allah ya cire min tsoro a cikin raina ya kuma sa na daina firgita ma'asa to muna fatan Allah ya cire masu tsoro daga kuma ya sa daina firgita amma me yasa kake firgita dalilai da yawa ko yana kyau da farko ka samu tabbas a kanka lan yusibana illa ma taballahu lana ba abin da ya same mu sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana to na kuma mai tawakkal Allah huwa hasu wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi me ake nufin Allah ya ishe shi ba wani abu da zai gagare shi saboda ba shi ne tare kansa ba Allah ne zai tare masa zai tare masa to aka dogara da Allah 100 bisa 100 sannan kuma ka samu abuka da hasan musulmi nan ga abuka ne kala kala da samu ne koya ma ya kasance duk al'amuran kala ne abuka shi ala bi lahi zikirin Allah yana sa zuciyarka ta samu nutsuwa firgita ta fita daga cikin zuciyarka to sannan kuma idan ka wani yanayi da ke sa ka firgita sai kokari ka canza kan ga tana in a zunubi jin tsoro Allah ya ce annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fasaduhu raqa wasu da cikin mutane suna jin tsoron wasu daga cikin aljanu in zai zana musamman ma da su da ta danyi ta wani abu musamman da dare ya danyi karasa ta fara Allah ya ba kowa kuri Allah ya ba tana nokewa to shi kuma aljanu sai ya kara girman kai tsoron sa ma kake jin kenan me ya kun ka ce a'udhu billah kawai ki dace malam ki ji tsoron ki ki zama zuciya irin ta Umar in kika biyo hanya ko ka biyo hanya canza hanya ko haka manzo Allah ya faɗa ba Umar in ya biyo hanya shedan da kansa canza hanya yake to da ka dogara da Allah ɗari bisa ɗari ka ji tsoron kowa ka ji tsoron komai ka dake in cikin duhu ne me zai same ka me har sai ke kare ka ko Allah to cikin duhun Allah baya nan jama'a sai kare ka ko Allah to kai kadai baya nan za ka sa irin wannan zuciyar taka shaja'a in ka sa wannan zuciyar insha Allah zai magance maka wannan fadiga da kake da tsoro amma wani ajali ne ke damun ka in kana azkar zaka gallaba masa ka takura masa zai ji babu babu dadi ta zaka dole ya baka in kana yawan azkar ba aljani ba zai ji dadin zama da kai ba kwata kwata musamman kuma ka kujuri kan suratul baqara iqra suratul baqara wa inna akhadha baraka wa tarkaha hasra wala yatzu ahli batala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna kan suratul bakara saboda riko da ita albarka ne barin da kuma ya zama ga gida guda ba kan suratul bakara ya yi asara an samu nadama a ciki a jarusa an gaba ta kodi sanan kuma masu abi bayan da za su daga kana su suratul bakara wala yasbiu al bakara akwai azkar da yawa da baka ringa yi wanda za su samu kansu wala ka jure wayin azkar sosai wala insha Allah in ma wani abu ne in ma ne zai zama ya takura sosai ya gudu kuma ka samu dakewa kaka zama kana tafiya da dare kan shi arabin ka ko kana shin tafiya da dare sai in ka dab dab arabin ka a baya in ka tsaya sai a tsaya in ka taka ce a taka in ka wanda sai ga an sauri an ya. ba wanda yake maka kai ne tabun ka ne kake ji kai kake takawa in ka taka dab sai ka ji a kunnanka in ka tsaya su kuma zai taka ba kai ba ka tsaya ba kai ne ta kasu yanzu kan ba zo sauti ne tsaya ba in kawai daga ga an gifta inuwar ka ce to ka fuskanci gulab ka yi haka ka biya to ba zo inuwar za ta karkata ba tunda kai ma ka karkata ko inuwar ka ba mun ka take ba to duk kunan ka take la, ka ce wa kanka tsoro balan sa kawai suke cewa abin da sa ga yaro yana tsalle tsalle mafi yawanci Allah ya ke bai fado ba ka ga ya ka da ce ya tsallaka da can dama shi bai ma ya kawo fado a zuciyarsa amma kai babban da ka tashi da kawai sai cewa kafan fado kafan fado kuma sai ka fado ne kai kake cewa zaka fado Allah ka samu lafiya sauran kuma insha Allah sati mai zuwa sai mu tafi subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk